Haka yake sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkama da wannan lokaci alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi na ranar Lahadi. Zara Aminu Fage za ta shigo da shirin dandalin 'yan jarida wanda zai rika nazarin batutuwa da suka shafi aikin 'yan jarida. Sai kuma maimaitin shirin tsaka mai wuya. Yanzu kuma ga Zara Aminu Fage da shirin dandalin 'yan jarida. Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Barkanmu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na dandalin 'yan jarida. Sunana Zahra Aminu Fage. A makon nan ne kungiyar 'yan jarida ta Najeriya reshen jihar Kano da ke arewacin kasar ta shirya taron lakcar tunawa da tsohon ma'aikacin gidan rediyon murya Amurka kuma mataimakin shugaban kungiyar editoci ta Najeriya wato marigayi Malam Umar Sa'idu Tudunwada wanda ya cika shekara guda da rasuwa. Kwarewarsa a fannoni daban-daban na aikin jarida da yada labarai ya baiwa marigayi Malam Umar Sa'idu Tudunwada damar bada da gudunmawa a bangarorin rediyo da talabijin da kuma jaridu da mujallu. Baya ga gabatar da mukalar tarukan karawa juna sani da horaswa a ciki da wajen Najeriya. Hajiya Sa'a Ibrahim shugabar kungiyar kafofin labarai na rediyo da talabijin ta Najeriya ta ce muradin ba da horo ga ma'aikatan yadin labarai domin su goge akan aikinsu. Na daga cikin burin marigayi Malam Umar Sa'idu Tudunwada a tattaunawa tattaunawar ta yi da wakilin murya amurka mahmud ibrahim kwari hajiya ga shi kun tsara wannan taro kuma kina kan gaba a matsayi na shugaba me za ki fara gaya mana game da shi umar said to umar sa'id tudun wada mutum ne wanda ya yi rayuwa mai tsabta saboda ya zama mutum ne da yake kula da hakkin aikinsa da kuma hakkin jama'a da yake aiki da su tun makan ya zama shugaba mutum ne wanda bai san abin da muke cewa a maja ba yana kula da hakkin aikin na yana kula kuma da hakkin wanda suke tare da shi sannan kuma da aka fara girma a cikin aikin yake ta ba mu shawarwari na yadda za mu daɗa kimanta aiki ya ba mu san wani aiki ba sai wannan saboda haka ya kamata lalle mu kare martabar aikin nan kuma za mu kare martaba aikin nan ne ta yin tarika na ƙara juna sani saboda waɗannan yara da suke shigowa aiki wani yana shigowa aiki ne saboda wanda ya kafa ah, kafafen yada labaran nan da muke da su kala-kala wani yana shigowa ne saboda dan uwansa ne ya kafa wani yana shigowa a'a daga makaranta ya shigo lokaci guda da Allah isa ya samu to da ike kuma yanzu da kafafen yada labarai da yawa to kaga samun aiki zuwa din da yawa suna samu ya ce tunda ana taɗa karuwa wasu kuma ba su da kwarewa akan aikin sosai yana da kyau mu dinga duba su mu dinga dan wannan training akai akai ba kawai sai lokacin zaɓe muke yi wa yara training ba domin abin ya mike to wannan yana daga cikin abubuwa da suke a cikin ranmu muke ganin kuma inda ya kamata mu haɗu mu taimaka muna kukan rasuwarsa to me yake so ya ga ya cimmawa mu ma mu taya tun da shi tasa ta kare alhamdulillahi za ki kwatanta yanayin eh, aƙidarsa ta aiki da lokacin da na karamin ma'aikaci misali da kuma yadda ya zama shugaba a wannan fanni na aikin jarida da yada labarai ai kamar yadda na gaya maka shi tun farko ba mutum ne mai wasa da aiki ba ai shi bahaushe ya ce juma'a da za ta yi kyau tun daga laraba ake gane ta saboda mutum ne da bai san wasa da aiki ba ka san yanayi na da yanda aiki yake kana samun jajircewa da horo kana kuma tashi da shi shugabanninka suna sa maka ido suna tabbatarwa in ka bauɗe nan su dawo da kai kan hanya mu da haka muka tashi kuma saboda haka mun ka goge akan haka din haka kuma shi ma ya taso haka ya goge akan aiki yana da jajircewa matuka akan aikinsa shi ya sa ɗan ƙaramin lokaci da ya yi a matsayinsa na shugaba a gidan rediyon kano allah ya ba shi dama ya ta da ita tun da ya shiga ba ta taɓa kwantawa ba yadda take shiru ana mata lakabi da shiru in ka ji gurin nan tunda da shiga ya lokaci kankani ya dukufa ya yi abin da ya yi kuma aka waye gari ya bar guri ma'aikatan gurin nan suna kukan rashinsa Hajiya kina sanye da hula biyu yanzu eh, kina shugabancin gidan talabijin na jihar Kano kuma kina shugabantar ta wannan kungiya ko cibiya ta rumfar eh, hukumomi ko kuma gidajen rediyo da talabijin na kasa baki daya. Wannan bacin training eh, kusan duk duniya shi ake magana don a samu kwarewa. Wani irin tsari kuke da shi wajen ganin cewa waɗanda suke tasowa 'yan jarida na ƙasa sun taso da nan training domin a kare kimar aikin kamar yadda kika faɗa kuma ne. aƙidar shi Umar. Kasan mu a Kano Allah ya mana wata ilhama sai muka zauna a tsakaninmu sai muka ce mu haɗa kanmu mu yi ƙungiya ta shugabannin kafafen yada labarai na kano shugabannin nan ba ruwanmu da kai dan ma'aikacin gwamnati kafar yada labarai ta gwamnati ce ko mai zaman kanta duk gaba ɗaya mu sai muka haɗu muka yi zaɓe muka ce za mu dinga ɗaukan mutum ɗaya ya zama shugaba bayan wani lokaci mu kuma wani mu dinga yin karɓa karɓa dai hmm. to kaga sai ya zama mana mai sauki tunda kowa yana ciki duk kafa yaɗa labarai da take kano shugabanta memban mani to kaga abu ne mai sauki muka zauna guri ɗaya muka yi ko gobe za mu yi mitin insha Allahu saboda ma mu tabbatar mun dora akan abin da muka san zai faranta wa UST shine a bada wannan horo domin a dada inganta aikin jarida. Shi kuwa Ismail Ammai mai zare tsohon shugaban kungiyar 'yan jaridu rashin jihar Kano ya ce. Ni na fara sanin Malam Umar Sa'id cikin Wada kusa da kusa a shekarar 1989 lokacin eh, yana aiki a gidan talabijin ni kuma ina bare ma a rediyo kano kafin zama cikakken ma'aikaci ah, bayan na gama samun horon sanin makama aiki to a lokacin ne idan muka tafi muna wato eh, masu ɗauko rahoto shi yana edita kuma yana babban mai ɗauko rahoto to wani lokacin idan muka zo inda na san shi tunda alakar aiki kai magana to idan muka zo da wani labarin kamar muna tsoro sai ce a ah, ai haka za a saka kaza kaza ni a matsayina na edita an zo ni za a kama ya ba mu irin wannan kwarin gwiwar ka ganna magana shekara 31 ko fiye da haka to ba na iya mancewa a kowane lokaci da muka yi wani labari da mu da 'yan talabijin din da 'yan rediyo abu aka kari ya so ya tashi to da karshe sai ce aini za a tambaya yanzu ma akwai wani aiki a kaduna zan ba da shawara a tura ko ku tafi mu kuma mu za mu je mu muka yi laifi duk labarin aka yi ai edita ne ake tuhuma ba shi wanda ya ɗauko labarin ba sai edita ya yarda sannan labari zai wuce to wannan gaskiya kwarin gwiwa ne a aikin jarida kuma sannan na zo na sake saninsa kama a shekarar 1992 a siyasar jarida kenan muna abin da ake kira kam ɗin mu ɗaya ma'ana wato lokacin ya taba tsatsayawa ta neman sakataren kuɗi eh, ba a yi nasara ba daga ɗaya ɓangaren namu to da shekarar da sai aka tsaye da shi sakatare na ita kanta ƙungiyar 'yan jaridun ta jiha shi ne muke ta ashe kaga abin da Allah ya baka kenan ba ma sakataren kuɗi ke so kai ba game da aka faɗa a wannan lokacin ne aka samar da ginin sakatare 'yan jaridu wanda yanzu take muke aiki da ita a nan ma ma na zauna ne sakatare ne shugaba me za ka iya cewa abin da ya bari na baya da za a iya cewa watakila za a yi koyi da shi kuma an koyi da shi watakila yadda wannan fanni na aikin jarida ya shiga kalubale iri-iri zai taimaka wurin warware wannan kalubale babban abin da ya bari shine son horaswa da sake horar da 'yan jarida domin shi aikin jarida kullum so yake a koya maka ba dan baka iya ba sai dan aiki ne na ilimi mai zaman kansa ita ma makaranta ce a nan muka yi tarayya da shi cewa idan ma baka zuwa kai ta horar da su 'yan jarida a cikin gida ko kuma a ku haɗu kamar gidajen rediyo talabijin masu zaman kansu da kuma na gwamnati idan ba a haɗuwa a ce za a irin wannan horar to za ka ga cewa babu abin da za ka dorar na cewa kai ma zaka iya shiga a dama da kai a fagen aikin jarida na duniya to gaskiya ya ba da karfin gwiwa koyarwa da sake koyarwa da horaswa a aikin jarida wanda shine yanzu abin da muke fata cewa shugabanni na sassa daban-daban na kafafen yada labaru su sake damara kamar misali duk waɗanda yake matakin manaja kamar inda muke yanzu idan ya je kwas kwas ɗin ba nasa bane za ma a gaya masa kwas ne na mabiyansa to muna ba da shawara ga kafafen yada labaru su a su dinga ɗaukar nauyin 'yan gida suna ba su dama su zo su koyar da abin da suka koya wannan zai sa ilimin ya ci gaba da yaduwa kuma alhamdulillah wannan shine abin da ya bari wanda gaskiya zan fice na. shirin dandalin 'yan jarida na wannan mako zai dasa aya sai kuma wani makon mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin waɗanda suka taimaka wajen kammaluwar shirin musamman wakilin murya amurka mahmud ibrahim kwari ni zahra aminu fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc

har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga maimacin shirin tsaka mai wuya. Tsaka mai wuya. Maganar abin da ake rubutawa kan takarda daban, magana abin da yake faruwa a sarari daban. Misali, yadda aka faɗi wannan operation kan akwai maganar zance akwai magana aiki. Yanzu ne na ga bayi mamaki da aka kama shi bayi. idan har mutum ni na san abin da na sani na san irin kuɗin da aka kakkashe a yaƙi da tsaro jama'a bakan ku da wannan lokaci da sa mu da kowa wani sabon shiri na tsakar wuya muna fatan kuna nan kalau kamar da muke a nan washington dc yau za mu kawo muku kashi na biyu na muhawarar da aka gwauza tsakanin nasura ashiru sharif babbar kusar na kungiyoyin matasan najeriya musamman arewacin najeriya din da kuma barista aliyu abdullahi wato hadimin shugaban kasa muhammadu buhari dangane da wayar da kan jama'a da kuma aiki da kafofin watsa labarai na 'yan jaridu daga cikin abubuwan da za ku ji an taba a yau akwai zargin cewa galibin duk maganganun da kungiyoyin tsaro musamman sojoji suke yi na cewa suna samun nasara kan 'yan ta'adda da barayi da sauransu abin kan takarda yake sannan kuma akwai zargin cin hanci da rashawa da ake yi dangane da irin korafe-korafen da ake ji suna fitowa daga su sojoji din to ba tare da bata lokaci ba bari in da ku ga su bakin namu da za ku ji shi aliyu abdullahi wato lauya kuma mai wakiltar gwamnatin muhammadu buhari zai fara da kare gwamnatin dangane da zargin da ake mata na cewa ba ta tabuka komai domin magance harkokin tsaro a arewacin tura ashiru sharif kaga yayi dogon bayani dangane da abin da kai tambaya cewar me gwamnati ke yi ka wasu yanzu da amsa da aka baka wato kamar abin da ya faɗa ya ce yanzu a nan wannan northwest cewar ga shirin tsaro da aka kakawo wato maganar abin da ake rubutawa kan takarda daban magana abin da yake faruwa a sarari daban misali yadda aka faɗi wannan operation kala hudu din nan idan har operations din nan ana aiwatar da su ana yin su me ya janyo har yanzu ake samu wannan kashe-kashen kuma in har wannan operations nan guda hudu suna nan me ya kawo a ce ɗan jam'iyyar apc wato memba a majalisar wakilai ta jihar katsina ya tashi fito ya jawabi ya ce su mutanen yankin su duk lokacin da waɗannan yara suka kawo musu farmaki su kirawo jami'an tsaro na najeriya amma jami'an najeriya ba su iso ba amma da sun kirawo jami'an kasar nijar na tsaro sai ka gan su sun zo sun fafata da yaran sun kore su amma jami'an tsaron najeriya ba su ba abin da nake so ka gane a nan gurin shine wato akwai magana zance akwai magana aiki shi yanzu misali in ce maka ina jin yunwa ka ce ni a bar sai an jima misali ni na san irin yunwar da nake ji kai kawai jinta kake a baki so da haka kaga ka'ida abin da ke suna muka maka shine mu mutanen ƙasa da zahiri za mu aiki mu ga cewar ana ruguza wa'annan abu ana kassara ƙarfinsu shi ne za mu yadda cewar wannan eh, operation kaza yana aiki operation kaza yana aiki operation kaza yana aiki operation ashiru idan muka duba cewar tun da aka yi najeriya ba a samu gwamnatin da ta kashe zunzurutun kudi a shanin tsaro kamar gwamnatin shugaba muhammadu buhari ba ko da ke na san satin da ya gabata ma kotun soji ta kori wani general da aka samu da cin kudin wannan operation din a wato tsohon goc na sokoto kamar misali ba za ka yi wa shugaban buhari uzuri cewa yana iya kokarin sa amma wasu ne suke kaman kawo zagon kasa a cikin abin da ake yi waya kawo da suke kawo zagon kasa waya kawo da suka kawo suke zagon kasa Eh, shi kamar wannan ji wasu misali da ya cinye kuɗin tsaro a Sokoto kaga shi ai ba harin bane kawo shi shi wato ya bi mataki mataki ne rakai wannan matakin a gidan soja to na yarda in wannan ai shi magana zancen kuɗi da ake cewa an kashe an kashe kuɗi an kashe kuɗi an kashe kuɗi shi buhari soja ne ya kuma san capacity na sojojin sau nawa yaran sojoji suka yi bidiyo suke watsawa duk kasar nan koko duk duniya ma ake kada social media suna nuna cewar allowances da ya kamata ma a basu nasu ba a basu har sun yi bidiyo suna faɗa abinci ma suna samun matsala na abinci da sauransu sau nawa jami'an tsaron suna fitowa suna nunawa su nuna cewar ga irin bindigogin da suke amfani da su ga kuma irin bindigogin da 'yan boko haram suke amfani da su ko ko nan yaran 'yan ta'addanci wato karfin makamin su wa'annan 'yan ta'addan ya haura karfin makamin su sojojin najeriya to ai kamata ya ce shi shugaban sai tsaya ya bi diddigin kuɗin da yake kashewar ina kuɗin nasa suke ina kayan sannan na biyun su a lokacin da gwamnatin shugaba take magana ta siyo makamai tsohon minista na special duties wato uh, san uh, wannan oh my god mutum birnin kebbi wanda ya minista a uh, gwamnatin turaki tanimu turaki ya fito ya ce duk makaman da ake aiki da su a yau a najeriya ya kalubalanci za cikin 2018 ne nake so ko cikin 19 farkonta ice duka makaman da su gwamnatin su ta siya ne ice idan gwamnatin apc ta ce ta sai makamai ta kawo invoice a kafa miya labarai faɗi wannan ice yana kalubalantar su kawo invoice da rasai na siyan makamai ya gani ice duk makaman da suke zuwa da ko wanda aka yanzu ice oda ce da su ne suka yi ta tun a baya kaga wannan sai nuna masa to ina shi din nasa kuɗin da yake kashewa kamata yi in ya kashe kuɗin ya bi kuma barin faɗa mana guda ɗaya mutane ba sa fahimta wani abu a gwamnati gwamnatin najeriya tana fitowa ta ce a budget ta ce na ba wa ma'aikatar jami'an tsaro ministry of defense kenan na ba su mukaddara ta ba su naira biliyan 500 a wannan shekarar misali nake baka amma ka je ka duba tun daga 2015 zuwa yau 2020 babu wata ma'aikata ta tsaro da aka ce ga kuɗin da aka faɗa bajet din suka samu sama da kaso 30 na wannan kuɗin a wannan shekara na 'yan sanda IG ya fito da kansa ya faɗa Faris Ali Abdullahi a Nastura ce ina invoice. Kuna da invoice in kun siyo kayan yaki a Najeriya? Yanzu ne na ga bai mamaki da aka kama shi bai. Ka gashi saboda idan har mutum eh ni na san abin da na sani na san irin kudin da aka kakkashe a yaƙi da tsaro a Najeriya kuma akwai zamanin da ya wuce lokacin tsohon shugaba Jonathan da ba zai ma iya ba kasar da ta iya sayar mishi da makamai gaskiyar magana kenan ka a kawo magana 'yan siyasa irin su kabiru waye kabiru tunani muturaki eh wanda suka cinye kuɗin Najeriya suka kwashe kuɗi sannan har mu zawo muna muna zuwa wannan zargi ne kana da hujja wannan zargi sashi a point of reference muna make ishi point of reference abin da ke cewa wannan zargi ne kana da hujja ci kuɗi yanzu nan zan zan zan ga maka ai kuma ba a kama shi masa hukunci ba ina ga maka yanzu yanzu a lokacin shekarun da Jonathan yayi a ina ya sayi mukaman a ina aka sani mukaman me yasa aka kule da suki na ake tuhumar shi har yanzu kuɗin da aka bashi a sai makamai aka raba aka yi siyasa da shi jami'ar pdp suka raba suka yi siyasa da shi mutane nawa suka karbi kuɗi ina zuwa duka zargi ne ina gama amma yan najeriya ai ba su manta ba kuma sojojin najeriya ba su manta ba mun san ina zuwa hassan kai na maina mun san lokacin da sojoji da suke yaƙi suke gudu suna yarda bidigogi suna shiga a kasar cameroon suna kiran shi tactical Manuba mun san lokacin duk abin da ya faru barin kara gaya maka babu ƙasar da ta sayarwa gwamnatin jonathan makamai a kasar Amerika ita ce tafi da allies ɗin saboda in america ba ta sayar ma da makamai ba ba ta bar kawayenta kasashe kawayenta su sayar ma da makamai ba akwai abu da ake kira lihi act lihilo wani doka ne da wani sanata na congress din america eh senator lihi ya kawo ya ce duk kasar da ba ta da records na human rights na kare eh, rajin haƙƙin bil'adama mai kyau ba a sayar mata da makamai ba a lokacin najeriya ba mu da record mai kyau na rajin kare harkin bil'adama saboda haka aka hana sayarwa gwamnatin jonathan makamai har kamanta a lokacin da ya ba wa wani tsohon shugaban kungiyar krista na nigeria orisa japo ya ba shi kuɗi da, jirgi ya tafi south africa ta black market a sai kayan makamai da ya je sayan makamai daga nan gwamnatin kasar south africa ta kama kudin ta kama kuɗin ba makaman ba makaman babu kuma babu ah, ba kudin ba makaman so a gaya mu a yaushe ne gwamnatin janata suka saya a wani ƙasa suka saya makaman gwamnatin janata ba su sai makaman komai ba amma zan baka misalin abin da muka saya a nan da har sai da abin ya je national assembly majalisar dokoki aka tattauna akai aka sha ma gogarmaya akai zan gaya maka ka tuna labarin super tucano jets helicopters ne na yaƙi wayannan sabbin helicopters na yaƙi wayanda sai kasashen da suka ci gaba suke amfani da su shugaba muhammadu buhari ya yi zun kudin ya ce zai amfani da kudin da ake kira kudin da ake sawa a excess crude account wanda yake ake ake ake ajiye shi a sovereign Wealth funds a nsia wanda ba ba sai 'yan national assembly sun zo sun ah, yi kudiri ko kuma sun bada approval a kai ba ya ce zai amfani da shi sai har su 'yan national assembly suka ce a'a sai an kawo maganar nan ya ce no yana da damar amfani da wannan kudin domin yana so america saboda dalilin da ya sa ta cire takunkumin da ta sa a najeriya saboda lihi a kan sayar da makamai wa Najeriya ta cire shi a farkon hawan Abacha a lokacin da je fara mitin da ah, Obama shi kan shi yanzu haka President Trump na yanzu na Amerika shi ma ya ce ba ma wannan niyya kodin na sayar yana nan aka ba su yanzu jiragen su fara zuwa to jama'a nan za mu ja birki a wannan lokaci a wannan kashi na biyu na muhawara da muke kawo muku da ake yi dangane da taɓarɓarewar shanun tsaro a najeriya musamman arewacin najeriya din To in Allah ya kamu mako na gaba za mu dawo mu ci gaba inda kuma za ku ji an taɓo maganar wato hare-haren da ake cewa sojoji suna yi amma ba sa samun nasara inda ake so a nuna cewa ai ma jirgi ɗaya ne soja suke da shi wanda in yana mai maiduguri ba zai iya kai hari a katsina ba sannan kuma akwai tambayar da ɗaya daga cikin masu muharar ɗin zai yi na cewa me yasa su hukumomin tsaro na najeriya ba su amfani da wayar tarho wurin bin diddigin inda su wannan yan ta'adda suke kamar da aka yi a ghana yanzu a madadin su bakin namu musamman shi nasura ashiru sharif da kuma barisa aliyu abdullahi sannan kuma da shi hassan mai kai na wakilin muke na abuja aliyu mustapha sakwato ne ke muku ban kwana daga washington dc huta lafiya ke bullowa kun ga likita mai lura da masu cuta daga jami'a ke zauwa babu musawa mai da hankali kama hanshakin ɗan sanda yayi jami'a ba mai suka da musawa je ma'aikatar shari'a taron alkalai daga jami'a ko wannan sai ke zowa ko a ɓangaren suke tafiya sannan zakowa shi yasa nake waka ba sassautawa in ta gyara al'umma ba sauran madalla masu saurare nan kuma muka kammala shirye-shiryenmu baki daya na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin ciki har da shirin matasa a duniyar gizo na madina mai shanu wanda zai zo muku da karfe hudu na rana agogon najeriya niger da kamaru karfe uku agogon ghana yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da salaman abo da ya hada shiri da ba da umarni alheri ke muku fata alheri ko wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri